الحمد لله رب العالمين يقلب الليل والنهار وهو الذي قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون أحمده سبحانه وأشكره شكر عبد معترف بتقصيره في طاعة مولاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم المعاد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وخليله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 أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل أوصيكم بالتقوى وأنتم في نهاية شهر التقوى فجدير بنا أن نحاسب أنفسنا ونتفقد حالتنا أين نحن من التقوى لأننا في مدرسة التقوى وجدير بنا أن نحاسب أنفسنا أيها المسلمون أنتم في آخر جمعة من شهر رمضان في آخر يوم, في آخر يوم جمع الله لكم فضيلة, فضيلة الوقت فضيلة أيام الأسبوع وفضيلة أيام الشهر أنتم في أفضل الشهور وفي أفضل أيام الأسبوع وبها تنتهي هذه الفرصة التي تفضل الله تعالى بها علينا معاشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم فواصلوا في مثل هذا اليوم فيما كنتم عليه من الجد والاجتهاد في طلب ليلة القدر فإنها في الأشر الأواخر من رمضان كما ثبت بذلك من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وتذكروا عباد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالخواتيم فالعبرة بما تختمون به شهركم الذي فرط في بداية الشهر فحري به أن يشمر عن سائد الجد فيما بقي وإن الله تعالى بفضله وكرمه يتجاوز عنه ما كان منه من التقصير في بداية الشهر لأن الأعمال بالخواتيم ومن أجل ذلك قال صلى الله عليه وسلم فإن غلب أحدكم في بداية الأيام العشر فلا يغلبن في السبع البواقي نحن ندخل في السبع البواقي أيها المسلمون فشمروا فواصلوا في الجد والاجتهاد وإن الله تعالى كريم يتفضل على عباده بأنواع من الفضائل فمن تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا ومن أتاه يمشي أتاه هرولة وهذا من فضل الله من فضل الله علينا ومن كرمه ولطفه ورحمته نسأل الله تعالى أن لا يحرمنا من رحمته وإن من الأعمال التي يؤتنا بها في مثل هذه الأيام في نهاية الشهر إخراج زكاة الفطر التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي سنة مؤكدة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاء من تمر أو صاء من شعير على على كل حر أو أب ذكر أو أنثى من المسلمين ومن الأعمال تراء الهلال وذلك أن دخول الشهر يثبت يثبت برؤية الهلال وكذا خروجنا من رمضان ودخولنا في شوال إنما يتم ذلك برؤية الهلال وهذا من من الفروض الكفاية كما ذكرتم في بداية شهر رمضان ومن الأعمال أيضا الفرح بالإعيد وذلك أن الله تعالى لما فرض علينا صيام شهر رمضان جعلنا جعل لنا عيدا إثر الشهر شكرا لله تعالى على ما هدانا قال تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ونسأل الله تعالى في مثل هذا هذه اللحظة أن يرينا شهر رمضان القادم والذي بعده أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وحسن بلاء وكم من من صام معنا قد حال بينه وبين نهاية الشهر الأجل الأجل والأجل المسمى عند الله فنسأل الله تعالى أن يختم لنا بخير وأن يجعل عاقبة أمورنا كلها إلى خير إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين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 وراقبوه في السر والنجوى تمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واذكروه ولا تنسوه واطيعوه ولا تعصوه واشكروه ولا تكفروه يقوى مسلمين مجد أوران الله جل وعلا منا ترشن وطن أوران الله وطن دا من هوروه أكم مجد أوران الله مبأ الله واجبيني أكمه lokaci irin wannan mu binciki kanmu a ina muke dangane da tsoron mu domin makaranta ce horo ne aka mana yaya wannan tarbiyya ta kasance a rayuwarmu muna juma'a ta ƙarshe a cikin wannan wata mai albarka ita ce rana ta ƙarshe ta tara falalar wata da falalar lokaci babu wata kamar ramadan babu rana mai albarka a ranakun mako kamar juma'a wannan ita ce juma'ar ƙarshe kuma muna cikin goman ƙarshe to a cikin irin wannan hali mutuna da irin abubuwan da aka shar'anta mana daga ciki akwai ci gaba da ƙoƙari wajen neman daren lailatul qadr ci gaba da ƙoƙari wajen neman lailatul qadr domin ba a san lokacin da za ta abku ba tare da cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa tana cikin goman ƙarshe na ramadan a cikin dararen mara saboda haka mu ci gaba da ƙoƙari har watan ya ƙare domin ko ka yi tsammani ka ranar daren ya faɗo kuma kana kyautata zaton ka yi tsayuwa a cikinsa to wannan bai nuna za ka je ka ajiye kayanka ka bar ƙoƙari har watan ya zamanto karasa sauran dararen annab sallallahu alaihi wasallam ya yi itikafi goman tsakiya na ramadan har ya fito daren bai faɗo ba sai ran da zai fita mala'ika jibrilu ya ce masa abinda kake nema yana gaba sai ya koma cikin itikafinsa Allah ya nuna masa wannan dare a daren ashirin da ɗaya, tare da cewar Allah ya nuna masa ya faɗa a mafarki wannan dare shine daren lailatul qadr amma ya ci gaba da itikafinsa a sauran waɗannan darare domin kwaɗayin alkhairan da ke cikin waɗannan kwanaki kuma wannan ita ce alamar ma mutum ya dace da daren lailatul qadr ya zamanto cewar ya ci gaba da nuna kwaɗayinsa da buƙatarsa ga Allah jalla wa'ala don haka mu ci gaba da ƙoƙari wanda kuzuri ya tsaya tsakaninka da ƙoƙari a cikin waɗannan a kwanan farkon wannan wata to ƙarshen watan ya zo kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuka ana auna su ne da abin da aka kare a kansu Allah cikin falalarsa da karamcinsa idan mutum ya cika da kyakkyawan aiki to duk abin da ya wuce na sake da sassauci wanda ya yi gabanin nan sai Allah ya kau da kai saboda karimcinsa da rahamarsa don haka ake lura da menene ƙarshen al'amari wanda ya kasance na bawan Allah don haka mu nuna ma Allah cewa ƙarshen waɗannan kwanaki mun yi bakin ƙoƙarinmu wajen neman rahamar Allah daga cikin abubuwan da ake yi a cikin waɗannan kwanaki na ƙarshe akwai zakar fidda kai zakatul fitr zakar fidda kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta ta don haka sunna ce mai ƙarfi ana fitar da ita sa'i na dabino ko sa'i na alkama ko sa'i ɗaya na mafi mafi yawan abincin da mutane suke ci sa'i shine mudun shine mudun nabi hudu da mudun manzon Allah sallallahu alaihi wa ba a so a fitar da sama da haka saboda yin haka ƙetare iyakance wadda shari'a ta yi ne hikimar farlanta wannan zakka shine domin kafara da tsarki ga irin abin da ke samuwa a cikin azumi na yasasshen zance da abubuwan kwarkwasa da abubuwa waɗanda ba su dace ba a cikin azumi sai wannan ya zamanto kafara da kuma ciyarwa da gamsarwa ga waɗanda suke fakirai domin ranar idi kar su zamanto suna bara su ji sun samu godiya sun samu wadatar da za ta sanya su su goda Allah saboda ranar idi ranar godiya ce ga Allah sannan don haka mu kula da ita wannan zakka ana fitar da ita daga faduwar rana ta daren sallah daga zarar an ce an ga wata amma ya halatta a fitar da ita kwana biyu ko uku kafin lokacin kamar yadda aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam da halifofi bayansa suna sanya masu karɓar zakar da a gefe daban-daban na cikin garin madina domin su rinka karɓar zakar mutane ga waɗanda yake suke waje wanda suke ba za su samu waɗanda za su raba musu abinci ba to malamai sun yi fatawa an yi rukusa a bisa ra'ayin waɗansu daga cikin malamai kan za a iya fitar da gwargwadon wannan na kuɗi idan mutum bai samu wanda zai tura a wakilce shi a sai abincin a raba ba to zai iya bama bayar da kuɗi ga fakirai ko kuma ga ƙungiyoyin addini waɗanda suke raba ma fakirai wato kamar a wurare waɗanda suke musulmi ba su da yawa kamar yadda yake a garuruwan ƙetare na yamma da sauran inda musulmi ba su da yawa daga cikin abubuwa bayan Allah akwai shiri na idi domin wannan ibada da muka yi bayanta Allah ya karrama mu ya darrata mu ga wato ranar farin ciki ranar godiya ga Allah ita ce ranar idi Allah ya ce wali tukmilun idda wali tukaddiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun dan ku cika kwanakin wata kuma saboda ku yi kabbara ga Allah saboda shiryar da ku da yayi kuma saboda ku yi godiya mu goda Allah to ana godiya ga Allah ta hanyar yin murna da yin farin ciki da yin bukukuwa na nuna farin ciki ranar idi babban abu da ake yi tun kafin ranar idin da kuma ranar idin shine yawan ɗaukaka sunan Allah da kabbara shine Allah ya ce wali Allah ala ma hadakum dan ku girmama Allah saboda shiryar da ku da yayi ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ko ku ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd tun daga zarar an ce an ga wata ana so a ta ana tafiya ana zaune a gidaje a kasuwanni a ko'ina ana ɗaukaka sunan Allah saboda godiya gare shi nuna godiya gare shi akan shiryar da mu da ya yi ya yi mana kyautar watan ramaba to sannan kuma haka za a yi ta in za a tafi sallar idi har sai an yi sallar idi ana yawan kabbar bari ɗin a cikin hudubar sallar idi da ita kanta sallar idi mustahabbi ne yayin da mutum zai tafi sallar idi ya ci yan dabinai yan kaɗan ya karya kuma lodaci kafin ya tafi filin idi wannan yana daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana so a sa kyawawan kaya sababbi ko waɗanda suka sauƙaƙa domin nuna farin ciki ba a kan bara a wannan rana shi yasa aka ce a yi zakafin da kai don ya zamanto an samu gamsuwa an samu kana'a saboda nuna godiya ga Allah ba nuna bukata ga wani Allah ba sannan a duba wata bayan Allah domin wannan ibada ce da take farilla ta fara mu kuma yi dage akan yawaita addu'o'i da istighfari musamman a ƙarshen watan sunnar annab sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen ayyukan ibada yana yawan istighfari duk da istighfarin da aka shar'anta mana ya tabbata a cikin zakatul fitr cewa shine tsarkaka mu biyar da shi da yawaita roƙon Allah da yafe mana musamman a lokacin sahur domin Allah ya yabi masu yin istighfari a lokutan sahur Allah maɗaukacin sarki muke roƙo da ya karɓi wannan ibada samu Allah ya sanya mu cikin waɗanda suka dace da samun gafararsa da yardarsa da ‘yantawa daga wuta Allah muna roƙonka muna tawassuli da wannan ibada tanka yaye baƙin cikin al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam ƙalubale da al'umar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam take fuskanta na kai hare-hare a garuruwansu da kuma tashin hankali da al'umar annabi sallallahu alaihi wa sallam take fuskanta a wannan ƙasa mu a garuruwan mu, wanda waɗansu 'yan ta'adda suka hana mutane suka keta alfarmar jini da alfarmar wata suka hana su yin ibada cikin kwanciyar hankali cikin iyalansu suka yi garkuwa da mutane bayan Allah masu azumi masu sallah Allah muna kai kuka kanka yayi mana wannan bakin ciki Allah ka kawo mana ƙarshen wannan fitina Allah kuma ka sanya wannan ramadan ya zamanto ta maimaita mana shi shekaru masu yawa muna cikin lafiya da aminci da kwanciyar hankali da miƙa wuya gare ka inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima اللهم ala muhammadin wa ala ali muhammad.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 وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واخذل اللهم من خذل الإسلام والمسلمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة رخاء سحاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم إنا نسألك صحة في البدن اللهم إنا نسألك صحة في البدن وبركة في العمر وزكاة في العمل وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والنظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله